A cikin jawabin da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya gudanar a birnin Tsibir a makon jiya, ya gabatar da jerin wasu manyan ayyuka a cikin tsarin aikin program da Renaissance na uku, inda ya sanar da cewa zai samar da cibiyoyin masana'antu da suka tanadi samar da masana'anta a kowace ɗaya daga cikin jihohi na kasa. Samuwar hanyoyi da makamashi su ne abubuwan da ke gaban duk wani ci gaban masana'antu a cikin jihar Doso, wacce ruwan kogi da dadal kinta da albarkatun ruwan ƙasa za su zama wata babbar hanyar gudanar da noman zamani ta hanyar masana'antu tare da bunƙasa noman shinkafa, samar da madara da dai sauransu. Yanzu za ni aiwatar da program ina na park agro-industrial kowace ƙasa inda akwai amfani da ake iya a samu musa ƙarhi don wannan amfanin mu hiddo shi kuma jama'a su yi amfani da shi amma wannan arzikin sai da hanya kun ga hanyar da muka fara yi mai tasowa daga bulbul ta zo lido ta zo geshe mai dumega ta zo nan ta je kore mai ruwa kuma mun yi bretel biyu mai tasowa daga dumega ta je najeriya ko mai tasowa daga nan ta je najeriya wannan mun yi ta ne cikin tsarinmu na mu inganta tattalin arzikin wannan ƙasar wannan hanyar da muke nan ga muku ku hanya ce ba bashi bane muka nema kuɗi ne namu na ƙasar Nijar su ne muka sa ciki kowane wata uku muna biyan mai wannan aikin insha Allah. Projen mu guda wanda muka fara gudanar muka aiwatarwa shi ya kumshi lantarki a gari 400 cikin ƙasar doso. wannan lantarki zai taso daga najeriya ya zo za mu yi babban inji nan garin zabori cikin watanni na gabanmu watakila ni da kaina za ni zo koko ministan da ta ibrahim yakuba zai zo nan zabori don mu fara aikin wannan babban inji nan zabori